ne ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya ina tambaya malam sahabbai goma da aka musu bishara da aljanna su goma da aka musu bishara da aljanna al'asharatul mubasharuna bil jannati al mubashsha ba mubashi wasu kan ce mubashiruna ismu fa'il ne masu yin bishara kenan mubasharuna kuma waɗanda aka yi musu bishara ismu fa'il mubashir ismu maf'ul mubashar daga bashara yubashiru tabshir mubashir ismu fa'il mubashar ismu maf'ul da aka mubashar wanda aka wa bushara mubashir wanda ya yi bushara kaga su ba yi suka ba su aka wa da aka al'asharatu al mubasha runa ba mubashiruna ba wasu na cewa mubashiruna mubasha sha ba shi ba to su akwai al-khulafa arba a ciki abubakar umar usman ali akwai sa'adu bin abi waqas akwai sa'idu bin zaid akwai zubair bin awwam akwai talhatu bin ubaidillah akwai abdurrahman bin Af akwai abu ubaidatu bin jarrah su ne al'asharatul mubashsharuna bil janna ba su kadai bane yan aljanna su sakon su ya zo ne a dunkule su goma a jere ina yin ibada don Allah amma ina da yawan surutu kuma ina faɗa wa mutane in muna hira ya matsayi ka daina gaya musu a na farko mutanen nan mutanen nan ba su suka sa ka ba tunda ba su suka sa ka ba bai kamata kuma ka gaya musu ba ko ibada kowa kansa yake wa in ka gaya masa dai daɗi zai ji wata rana kuma ma ci tafi can da Allah shi da yake cewa no yana kaza yana kaza inda ba dan shi kake ba kawai ka kyale shi ba sai ka gaya masa ba ka daina gaya mutane surutun naka ya zama ka koma wani abin daban don Allah malam muna neman addu'ar ka da ta yan uwa akan wasu bukatu da muke neman yarda Allah akai to Allah ya biya wannan bukatu idan na alheri ne Allah kuma ya biya dukkan musulmi su na alheri malami nake neman ƙarin matsayi a wajen aikinmu amma ba za a ƙaran ba sai na ba da cin hanci wallahi ina buƙatar hakan shin ya halatta na bayar allah mai da malam gida lafiya to shi ba da cin hanci kala biyu ne akwai ba da cin hanci ka karɓo haƙƙinka akwai ba da cin hanci a baka haƙƙin wani haƙƙinka ne amma ka ce ba za a ka baka ba sai ka ba da cin hanci kaga nan ka ba da cin hanci wanda ya karɓan aka tsinewa ba wanda ya bayar ba sunanka ne a jikin takardar kai za a tura ka karo promotion sai wani ya ce in baka bani kuɗi ba zan goge in sa wani hmm? kaga anan sai ka ba shi don ya baka haƙƙinka kamar ka taho ne da kayanka na gaskiya sai jami'in tsaro ya tsare ka ya ce ko ka bani wani abu ko in maka sharri in ce kayan nan naka ba su da lasin ba masu kyau ba ne kaga a takin atakin ɗinka akai kamar ɗan kidinafin ne ai ya tare ka ya ce ka ba da kuɗi a bakacin ranka sai ka bayar ka kubutar da ranka to amma haƙƙin wani ne in ka ba da cin hanci za a karɓe na wani a baka ko haƙƙin da baka cancanta ba ne ba da kuɗin ne zai sa a ɗauka a baka to a nan kai mai karɓa ka zama tsinanne wanda ka bawa ma ya zama tsinanne malam mace ce ta haifi yarinya sai aljanu suka shafe ta an yi magani an yi magani ba a dace ba wata rana sai matar ta yi mafarki an ce mata ta bawa yarinyar koko za ta mutu tunda ba a samu magani ba haka ta dinga bawa yarinyar nan koko kawai sai yarinyar ta mutu yanzu malam yaya hukuncinta shin ita ta kashe ta ko ku aljanu ne da ta bi umarninsu kamar yadda ta gani a mafarki ita ta kashe ta e, kuma ita za a ba hukuncin kisa bisa kashe yarinya da ta yi kafin ta kashen kuma ya kamata ta yi tambaya ba sai bayan ta kashe ba wato kenan duk wanda ba shi da lafiya a kashe shi duk wanda aka yi masa magani bai warke ba kawai a kashe shi in haka ne ashe duk kashe mu za a yi duk kwanan yana da wani ciwo da har yanzu bai warke ba duk kwanan yana da wani ciwo da sai dai ka ta shan magani wani ma likita zai gaya maka ta sha har ka. kawai sauki za ka ta samu ma malaria ga ta nan hawan jini ga shi nan wane ne shuga ga shi nan wane ne ga su ciwuka iri iri in baka da wancan kana da wancan wani yana da hudu wani biyu wani biyar wani takwas wani goma wani sha ɗaya ma ga ake rayuwa mu je kasuwa a haka mu je masallaci a haka mai sallah a haka mutuwa ta zo a tafi in bata zo ba a ci gaba wani da ya je aka yi masa wani awo aka dinga auna suka ce kai daga ina kake ce da kasuwa nake aka ce to Allah ya kiyaye hanya ya ce amin suka ce wato abubuwan da suka gani a jikinsa duk alama ce ta mutuwa amma ko ba abin da ya shafe shi yana harkokinsa wani ya ce malam don Allah ina neman mafita game da wani abu da na aikata wa mahaifiyata malam ta ce na bata wani abu ko na ƙara mata sai na ce ta yi haƙuri saboda abu buwan yanzu sai a hankali saboda haka sai ta haƙura malami kuwa ban ƙara mata ba ne saboda tabbas tsoron kar na shiga cikin kuɗin mutane amma kuma sai abin yake ta damuna a'a ai abin biyu ne wato ita mahaifiya da ka ganta nan jarabawa ce tunda baka je badar ba baka je uhud ba to ya zaka shiga aljannan ba ai maka jaraba ba eh ga an jarabce mu da iyaye wata baba ka bata ta ce karo ka bata ta ce karo ta bata ce karo ta wata tashi ka tafi ba ta ce na gode ba dan Allah ya gane zaka yi mata ko wata ran sai ka gama tara kudin ka baba ka ta ce ba ni kuma ka bata ta ba kaninka irin wannan jarabawa ita ce muke yawan faduwa dai kana da uwa malam da zaka ka faranta mata abin da ba saban Allah ba kai saban Allah ne sai ka ba ta hakuri kuma ka karanto mata dalilin da yasa ba za ka yi ba hatta saba cewa in dai abu na Allah ne ba ka sauka a kai amma abu na haƙƙinta ne ko na kyautatawa ne sai inda ƙarfinka ya kare. kuma ai babanka ba ma sai ta jira ka bata ba kai ya kamata kai mata tsari yanzu wani da ya gaya min wani abu da ya burge ni ice da ya fahimci mahaifiyarsa ana yawan zuwa ta bada kaza ta bada kaza sai ya mata gini ya mata wani shiri na kasuwanci ya ce riba a dinga kai mata kawai kullum akwai kuɗi a hannunta kullum akwai kuɗi a hannunta tana samu tana yin ayyukan alheri yana ta harkokinsa ita kuma tana ta harkokinta ya mata wani sos da za ta dinga samun kuɗi ta taimaka ja ba ruwansa da wannan kuɗin mai tai da su kaga wannan yayi yi san mahaifiyarka tana da bukata to kai mata ka faranta mata ka kyautata mata iya kyautata haka kuma wallahi ka ga amfanin haka na gaya muku wata rana har yanzu ina tuna wannan abin kuma ina jin daɗin sa ina tari 95 ina tara kuɗi lokacin muna banki irin na ƙasa na je na siyo shi a kasuwa irin rusheshen nan na ƙasa mai tsagan nan a tsakiya mai mariki da abin da na samu sai in saka da abin da na samu sai in saka ina son dan samu fili ko da kwata ne in siya saboda a gidan gado muke kuma gidan gadon nan kowa a ɗaki ake a cinkushe kowa kuma ka taɓa sai ce gidansu ne kowa ka taɓa ce gidanmu ne ba naka bane ni kuma ga jama'a suna cewa gidana ya ce a tafi gidan malam daura kuma ba ni kaɗai na ni ma gidan namu ne ba nawa ba ne. Zaka ina ta fata dan samu dan kwata sai da kuɗin suka yi suka yi suka yi suka fara taruwa suka fara yawa sai babata ta ce tana son kuɗi sai na ce ina zuwa idan je ɗauko wannan bankin kawai yana zo na rusa shi a gabanta ban kirga ba na tattara na tattara na tattara duk baki ɗaya na ce gashi wallahi ta fice da kuka ta ce yadda ka faranta min Allah ya faranta ma insha Allah abinda za ka yi da kuɗin nan ka ɗauka ka bani ni in yi nawa Allah ya maka fiye da abin da kake tsammani haba ai ba gana samu ma a kara makalla kuma Allah ya raya ta sai da ta ga samun ita ma tana da gidanta na rushe gidan nata na sake gina mata sannan da jama'a suka yi mata yawa a gidan na sake siyan wani gidan kusa da gidanta kuma na gina nata na ɗauke ta daga wannan natan ko wani mai da ita wancan shi ma kuma gidan namun aka siyan min da shi da aka siyan min da shi yanzu haka na yi wakafinsa za a yi masallaci za a sa sunan mahaifina Malam Ibrahim mai tafsiri na masa wakafi da gidan gaba da diyan uwan sun siyan mun kuma har ta rasu tana cewa ai baka fara ganin komai ba na alheri Tunda kai mun wani abu wallahi na ta maka addu'a ke na hannar rasu gado na yanzu da nake kwana a kansa ta rasu ni na ɗauko ta ni na kai ta asibitin ƙarshe da muka je asibiti kuma da aka yi aka suka ga alamar dai ba kasan likitoci suna da wayo sai su ce sun sallame ka ana tsakan jinya aka ce an sallame mu na ce to na zo na kwanta da ita kan a wannan gadon na yanzu da nake kwana na ɗaki na anan ta rasu kullum na je sai na tuno ta na mata addu'a saboda gadon har yanzu yana nan ina tare da shi so haka shi yasa malam wa iyaye musamman kana alu sunna kuna da uwa da yawa to kai kokari ka karbe ta ka nuna mata a sunna akwai girmama iyaye a sunna akwai kyautata ma iyaye a sunna akwai faranta ma iyaye wannan abin yana da muhimmanci saboda haka kakka sake wa baba karowa amma kakka ɗau dukiyar mutane ka bata in dai ba wata larura ta shiga ba tun da kai ma ka shiga larura kana ɗaukar na mutanen ko to in ka karɓa bashi ka biya daga baya kuma in ka ɗauki bashi kawa mahaifiyar ka wani abu sai Allah ya biya baka yadda zaka biya to da haka ni na ji daɗin biyayya ga iyaye shi yasa nake gaya mutane su kyautata iyayensu magada sun haɗa kuɗi sun bawa alƙalin da ya raba musu gado ya halatta ya ci kuɗin to shi bawa alƙali kuɗi ai baya cikin shari'a saboda gwamnati biyansa take ta ɗauke shi ne don ya raba muku gado to na me za ku bashi kuma wani kuɗi kuɗin na me kuma in dai aka bashi kuɗin nan to sai rashin gaskiya ya shiga amma idan an gama ne babu sharaɗi ba doka babu wata al'ada ba wani abu kuka ji daɗin yadda ya tsaya ya yi muku aiki da aka gama kaf sai kuka haɗu cewa to a yau karo karo mutumin da ya ta hala a bashi kaza sai kuka bashi to a nan ne malamai suka ce zai karɓa suka ce ba zai karɓa ba amma a farko a zo rabon gado a fara baka naka kaga ai son zuciya zai shigo ko ai maka sharaɗi in ka gama za a baka kaza kaga matsala za ta shigo amma baka aka yi da nufin jin daɗi ba sharaɗi ba doka to nan malamai sun ce ka karɓa sun ce ka karɓa wanda suka ce karɓa sun ce saboda ba nema kai ba ba ca kai a baka ba ba al'ada ce ta ce a baka ba baka yi dan a baka ba dama aikin ba amma malami ne a zaure ba shi da wata sana'a sai koyarwa kuka zo da gadon ku ya ɗauki alƙalami ya ta yi gidan rubu'i gidan sudusi gidan sumuni a wannan dole ku biya shi tunda aikin ku da aka baku kuɗin fa shi me yasa ba ku ba shi ba kuma ku yawa aiki da ba dan ya sa rubi'i da sulusi da sumuni da da gadon ba zai rabu ba kuka yau ka ɗauko wanda shi ba aiki yake wa gwamnati ba ba biyan biyansa ake ba malamin zaure ne kuka ɗauko shi kuka ce malam zo a raba mana gado ya zo ya shiga ya fita ya shiga ya fita ya je a auna wancan a gina wancan a auna wancan ya raba muku daidai kuka duba kuka yi nazi kuka yayi daidai wannan sai an ma yi tsada da shi a biya shi don ba in ba a biya shi ba an zalunce shi amma yadda malami ne yake zuwa jami'a yake koyawa a biya shi shi ma ya zo ya yi amfani da iliminsa da basirarsa sai a biya shi ko bai ce a biya shi ban ya gama ya kamata a ce to akara makalla wanda ka raba gadan nan gashi sun yi karo karo sun taimaka maka kai ma kaga an karfafa masa gwiwa akan a ci gaba da bincike amma mutum ya zo ka ce kamar yadda dakta Allah ji kansa yake faɗa in ta zo maka akara makalla wato eh, zakka zan fitar ya ake fitarwa ku zo zaure da shi ku awa hudu kana taimasa masa bayani kaza za a fitar ka ce kaza baya ciki kaza fa yana ciki gidana da na siya zan yi kaza shi fa duk sai kun gama kawai sai ce to akrama kallah sai an jima eh bai gaya maka wa zai ba ba kai bai sa ka cikin wanda zai ba ba ko amili na alaiha ya kamata ya saka ka ci ba za ka ƙara ganin sa ba sai wata shekarar wannan ya zo ya sallama sai ka ce ina aiki tafi can wani ya je ya raba ma gaya maka yadda za a yi zakar kuma ni, ba na ciki ko amili na alaiha ko mai arzikin amili na alaiha an ce a bashi don a mayar masa da miyansa to Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka